sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. Filin namu na nishaɗin waƙoƙi ne. haka zara yau wakiliyar sashen Hausa da ma abokiyar aikin mu Madina sun yi mana babban kamu daga masana'antar nishadi. Lallai kan Amina, Baraka Bashir ta sami tattaunawa da Bello Sisko sannan kuma abokiyar aikin mu Madina Dahir Nishani ta tattauna da DJ AB. DJ AB wanda ya wannan wakan da ke tashe yanzu wanda ake kira da so samu ne? Ashe yau ba masu sauraro ne kaɗai zan ce su kasa kunne ba har da ke kenan Amina. To jama'a kun ji abin da Zara ta ce, kar ku bari a barku a baya sai ku gyara zama ku yi ta zomo ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da tattaunawar da baraka bashir da bella sisko wanda yake zaune a kasar jamus inda yake koyar da raye-rayen gargajiya na nahiyar afirka ga dai tattaunawarsa da baraka inda zai baku cikakken bayani. ka ba mu labarin ka zaka fara da sunanka da sunan da inda kake sannan me ya ja hankalinka har ka fara waka kimanin shekaru nawa ana fara waka shi da waka aka fara kuku da kiɗe-kiɗe da sauransu wasu sukan ce sun fara ne da kiɗa wasu da rawa wasu da rubutun wakar shi da wani aka fara assalamu alaikum jama'a sunana bello abubakar sharif wanda aka fi sani da bello cisco mazaunin kano rijiyar lemo kuma dangin sharifai so na fara waka ta tun ina karami ma'abocin son waƙoƙi ne idan na ji waƙoƙi zan dinga kwatanta yi kuma ni ma'abocin sa rawa ne so irin tun a gida ina ƙoƙarin haka in ɗanyi rawa a lungu in aka je wajen biki a kira ni mu ana da so domin muna da yan samu ɗan canjin aka mana liƙi mu tattara haka haka da tun iyayen mu ba sa so so har suka zo sai mahaifiyata sai ta san wannan abun ba zai iya cin abinci da shi to ban ta ba ta ɗauke ni na ce mata ina son in yi in shiga makarantar rawa sai ta haɗa ni da wani wanda ake kira sunan shi baban gaji baban gajen nan shi ya ɗauke ni ya kai ni wata ƙungiya da ake koyar da rawa da je wajen na fara kuma har Allah ya ban hazaƙa tun ina zama a baya har aka fara kawo ni gaba na fara ni ne a gaba so na fara kuma sha'awar ina son shiga studio in yi waka so sai na kyau abokai na magana ina son waka na je na samu aboki na na mai magana ya ce mutu babu damuwa muka je studio har na rikodin wata waka amma waka yanzu ban da wahalar gaskiya a yanzu so garin da rawaye rawayenmu mu da wake-waken mu muna tafiya cewa gari-gari da zo na haɗu da lura bobo da cizo a garin bauchi muka haɗu da su a garin bauchi muka yi wasan suka yi wasan su kamar saboda performance gidan performance guda biyu ne su suna wani waje suna performance ina wani waje muna performance to da dare bayan an dace da performance sai muka haɗu muka yi magana sai nurubobu ke ai ya kamata mu haɗu mai waka ko ce to sai muka yi magana Bobo sai muka yi wata waka mai suna ku zo mu je kanin dabo wurin bella cisco da lura bobo wannan waka shi muka fara yi da ni da bobo so bobo shi da cizo muka yi wani da ni da shi da cizo to haka ne har muka fara har muka fara har mutane aka gane to kawai sai muka sai muka haɗu muka zama tim ɗaya muka muka zama tim ɗaya da su muka dinga tafiye-tafiye mu ne nan Abuja mu ne nan Kaduna mu ne nan ina to kin ga mun zama abokan wasa su 'yan zari ne ni ɗan kan ne to gashi kuma a nan ina da makarantar koyar da rawa ina koyar da rawan afrobeat da kuma yan rawan al'adam na gargajiya ina da makaranta uku da nake aiki ina koyar masa rawan afrobeat rawan gargajiya na afirka kuma ina harkar waka da ni da cizo mun na fitar da album guda biyu waka guda biyu na fitar da waka mai suna messi da dai fitar in cizo da kuma s ladi balen waka na biyu kuma aisha na fitar din cizo a cikin wakar so a yanzu kuma mun gaba wani aiki wani album mai suna tsalle daya insha Allah ina ji karshen watan nan ko kuma a next month za mu sake shi a yanzu ba mun yi wasu waƙoƙi ni da Umar M Sharif kuma yanzu muna kan waƙa da Adam Izango da ni da Adam Izango da Cizo. Ba mu gama shi ba. wannan tattaunawar domin mu ji sauran abubuwan da za su baki mamaki kila ma har da masu sauraron mu. To ka ce a yanzu kana kasar Jamus kuma har kana da makaranta da kake koyarwa shin ya koyar da karatu a wata ƙasa da ba taka ba ba wahala? Yaya aka yi har ka buɗe wannan makaranta? Gaskiya da ina da makarantar da nake koyarwa amma makarantar an ɗauki na aiki gida uku. rage mu na gargajiya kuma in ka zo waje zo kamar ƙasa haka ƙasar da ba taka ba kuma kana da wata nasibi da allah ne ya kamata a ce ka nuna ta kai shi ɗanka har ka je inda ma ka tunani to ni abin da bai kenan lokacin da na zo na yi ƙoƙarin in dinga bidiyoyi ina postin ina nuna cewa ina da nasibi na kuma akan ni ga al'adata kuma ina son a na al'adar na a wannan ƙasar to Allah nasara na buɗe wata kai da rawan gargajiya da kuma ina rera waka wani irin ƙalubale yake tattare da zama a wata ƙasa ganin cewa ba ƙasar ka bace shi akwai kalubale ko ko babu kalubale kalubale da mun an ce duk wanda ya bar gida gida zai kai shi Duk da ɗan dawa gwara gida to zan ne gaskiya a yanzu ina tare da turawa da suka ɗauke ni takkafan su ina zaune tare da su a gidansu matar shi da kuma ɗansa guda ɗaya da ni ina zama mu a gida kuma ƙarfin takkan yaron su. sannan menene babban burinka a masana'anta ta nishadi ina kake son ka ga kanka a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci babban burin na kuma shi ne kuma babban alfahari na babban farin ciki na tsarin ɗan bahaushe amma ina koya wa turawa harba na biyu ina waka da yaren hausa kuma turawan suna so kuma suna yi suna bin waka kuma za ki ga sun sa hotonsu a status sun dora waka a kai na biyu kuma sun yi video na waka ta da yaren hausa jin daɗi a ce ni lalle yau na ɗauko arewa to the next level mun je mun kai ta next level inda ba a tunani waka arewa na ciki abin da yake Show me mercy, show me mercy, show me mercy. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. To ga masu suna Aisha kuma ga wakar da Bello Sisko ya rera muku. amma saurayinki ya zo da wannan kalaman kin san daga inda suka fito. <laughs> Yau da gobe da tonan CDB. To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin abokiyar aikinmu Madina Dahiru mai shanu ta samu tattaunawa da mawakin da aka sani da DJ AB ko DJ Abba wanda ya yi wakar da so samu ne. To ya kake samar da daidaito tsakanin rayuwarka ta makaranta kuma ka zo kuma ka yi waka. well da yake shi waka ya zama kamar jinin jiki zan ce ya uh, na fara waka kafin shiga jami'a tun kana secondary kake waka kenan ya tun na secondary nake waka oh. in fact tun kafin shiga secondary amma actually ba waka nake ba ina haɗa kira lokacin mm, so amma ina secondary lokacin na fara irin waka mm. so um, kamar da kika tambaya um, haɗa duka gaskiya is not easy on serious note then one way or the other duka suna influencing uh, suna affecting juna in that is not easy but amma wato ba abu mai sauki ba ne ba ba abu mai sauki ba ne gaskiya that's what I can say mm. to yanzu a yanzu dai waƙoƙinka nawa gaskiya idan na faɗa yawan suna yi ƙarya da suna da Baka sani ba kenan kai ma kenan. Gaskiya ban sani ba suna da yawa. Waƙoƙi na da wanda na yi da wasu da wanda suka yi da ni. Suna da yawa gaskiya. To tsaya bari mu dan yi tunani za su iya kai za su kai ɗari biyar. sun fi ɗari biyar za su iya kaiwa dubu ɗaya. A cikin waɗannan waƙoƙin naka da kai wacce ce ka fi so kai a matsayinka na wanda ka yi su wacce ce ka fi so? gaskiya ko tsakani da Allah ba ku mm. so da na so ko wacce na na fitar later sai ta so ya wace shi kenan um, uh, amma gaskiya da so samu ne i really like the sound da so samu to rera mana ita da kowa da ya san da so samu ne kuma kowa na san yanzu dan rera mana verse din ka da kai a shi da so samu ya san nan a ce ga kyau ga ki eh ba ka san eh dan din ta ta ba ta fi siya wata ne da ya eh RIP to mamoni don kuɗi na fa zan yi kilin. Ka so samu ne, ashe ta iya yanga. Yanda za ta bonsa gayu ba ruwanta da habu ko benga. San sai mata kayan makeup, ta sa jan baki ta ɗau wanka sab sab before I wake up. Ka so samu ne, au ashe na ma samu. WhatsApp, Twitter, IG, Jizzle, Baba Share mun sha damu. ta usa aidas ba bai honeymoon a dubai mu biya ta ka eh, so samu ne a ce so samu ne baya na na kai actually da muka yi recording waka din daga baya ne muka ce irin like let's do something kamar irin having fun ne kun gane akwai mai mm. kawai mu ne muke jin daɗin wato ba ka ba wai eh, yeah kawai kuɗin ji daɗin rayuwa eh exactly kuma like akwai fans ɗin da yawa suke yawan complain cewa ba ma rawa ah, irin mm. wato suna kawo korafin cewa ba kwa rawa iya kuma kisa mun yi rawan ba zan iya ba kun yi rawa nan. a ah, ah, gaskiya ne za ka muku yanzu nan to a cikin gurbin kuma ya fi iya rawa a ni ne mana ah! <laughs> kai ka san ba a yaban kai ba ya saka ce wani kai ne mana ai inda mai za a yi za to haka ne to abba kana da aure Dai kawai da mai ba. tambaya ce kana da aure ko baka da aure gaskiya ban da aure baka da aure to ga ka matashi kuma kana tashe kana harkan waka da sauransu dai na san cewa 'yan mata sukan yawan ajiye maka sako a DM watakila ya kake fama da wannan yadda dai nake dilin da mata gaskiya a ah, i won't say dilin ma kawai dai compliment ne irin wasu suna turo ma sakonni cewa irin kana burge su kaza kaza kawai a ah, ya thank you thank you very much i try as much as i can to respond kin gane ina responding ga wayanda sun iya dan gaskiya ba zan iya yin duka ba to shine To ya akwai wata irin tsangwama da kake fuskanta saboda ka san wata rana mutane sukan yi wa waɗanda ke harkar fina-finai ko harkar waƙe-waƙe sukan musu wani irin kallo na daban kamar suna yin abu marasa kyau ka gane to kai kana fuskantar wannan matsalar? ka sosai makwa to ya kake ya kake um, wajen ni a wun sai muna yi muna abu da isa irin abin ne but business muke yi kin gane ai kuma um, abin da muke muna trying as much as we can mu irin ma irin wayannan maganganu amma kawai ni abin da dai ke keeping ina shi ne nobody can judge me kin gane only God can judge me a ga wasu masu na wasu maganganu gaskiya bai da da kasa mm, ba ka sa bakin ka kenan kyalewa kake bai bai damun ka gaskiya bai da mana kus na riga na san me nake so me nake me nake so To waɗanne irin kalubale za ka ce ka fuskanta a tun lokacin da ka fara waka zuwa yanzu? Kun ga na farko hmm. shine um, yanayin inda culture ɗin yake. Wato al'adar mu. Yau al'ada ɗin uh, yadda yake. Mun sha wahala kafin a yi accepting ɗin kafin a karbe ku ita second challenge ne na irin like uh, wayan da za su yi sponsoring Then we can only point that in gane um, da kudin mu muke yin duka abubuwan da muke yi kuma kin ga like uh, mu students ne ba wai muna yin sana'a bane mai kwari da za mu support music ne kuma music ne requires money irin su Wato dole sai an zuba kuɗi za ku iya yin harkar sosai. Kawai the only advantage that we had shine mun ke aiki mu da kanmu. ni na lura da cewa kai ma abinci abinci ne saboda kullum kana magana abinci kullum ka sa wannan abincin ka ce kaza kana sa abinci menene ka da ka fi so ka ga kana ci babu abinci da dama ina son abinci da dama si abinci shine shine rayuwa in ba abinci forget duk wani jin daɗi ya kare a abinci ya so shine ah, ni kuma ina son abinci a kai ajiya da abinci duka ya amma i must say ina son jollof rice wana mm-hmm. taɓa cewa jollof rice no wa ke rubuta maka waƙoƙinka na san mutane da za su sani Awa ni ke rubuta waƙoƙi ka. Dukkanin waƙoƙinka da kake zama ka rubuta su da kanka? To waƙoƙin da kuke a gurbin ku ba waya ne. Suna rubutawa da kansu duka kowa da kansu yake rubuta. Kowa Malam Haruna na ga waƙoƙinka na gambara ne yawanci wato hip hop. Me ya baka sha'awa ga bin wannan fannin na waka duba da cewa a arewacin najeriya mutane ba su cika yin gambara ba ko ba cika samun waɗanda ke haƙoƙin gambara ba well uh, akwai uh, reasons da yawa da ya sa na yin rap akwai dalilai da yawa ke ya amma dalili da ko shi ne shi rap inda irin wakan singin za ka iya uh, kawai singin ne ka dan kalma daya ah, madina madina kawai kin gane wannan amma za ka faɗi wani abu ne wanda it requires irin thinking kin gane wato kana nufin idan za ka yi rap za ka fi iya faɗan abu mai ma'ana kenan exactly nan gaba akwai shirin da kake yi na yin wakar wato haɗin gwiwa wato featuring da wani mawaki musamman ma daga kudancin najeriya a ah, sosai ma kuwa mu biya open gaskiya duk wanda yake son waka da mu wannan biya open amma akwai wanda ka riga ka tsara cewa za ka yi da shi kun riga kun yi magana da ku ba zan iya faɗi ba amma recently akwai babbar mawaƙiya wanda take Maybin's record uh, Rija mun aiki da ita currently muna uh, muna da aiki akan waka har yanzu amma irin mun shirya za Kuna a ƙarshe wace shawara kake da shi ko wace shawara za ka bai wa matasa waɗanda ke tasowa waɗanda suke da buri da dama da suke so su cimma a rayuwarsu. Um, gaskiya shawaran da zan bayar shawara ne wanda dama na daɗe ina um, na farko dai a dinga jin magana iyaye akwai wanda suna son su yi waka amma iya su hana su so irin suna yi tambaya mai a za su yi ya za su yi mai gaskiya the best thing to do shine ka ka bi umarnin iyayenka mm. saboda sun fi fi musamman ka in gane um, amma kuma wayanda already an basu suna yin waƙa abin da zan ce shine kada su manta cewa arewa suke kuma su je su dawo arewa nan ne za su ji da kin gane kuma uh, they should always um, uh, stick to their originality mm. wato su kasu kauce wa asalinsu yau kasu kauce wa asalinsu kuma su san da da so ne a ce ta iya girki kunya baki wuya sannan a ce wannan waka kenan a cikin shirin namu na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.